sa'imtu takalifal hayati wa man ya'ish 80 haulan la abalaka yas'ami duk wanda ya shekara 80 to zai kosa da rayuwa haka duk shekarun da za ka ƙara a nan gaba sai da dubara da kwaskwarima kullum ko'inanka yana ciwo tsohon mugun ciwo idan ka kai tasa'in ka kai ɗari kuma baka kai lokacin da za ka yi guyin ka mutu ba kai da kanka ka san kana zaman jiran mutuwa ne don bahaushe ya ce an fi zaton mutuwa ga tsoho yanzu yaro mai shekara sha biyar in ya mutu ana mamaki ya aka yi ne accident ne ya yi ko ko rashin lahiya ne amma tsoho mai shekara tamanin ya mutu ba amma tambaya ya aka yi saboda shi tsufan ma accident ne ai tsufan da kanshi accident ne daga ya mutu ka